shin ka manta password ɗinka na facebook to yana da kyau ka kalli wannan bidiyo domin zai amfane ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka mu sake kasance da ku a cikin wancan namu na saf technology kamar kullum suna sunana Muhammad Sabi Yakub darasin namu ne zan koya muku yadda za ku dawo da password ɗinku na Facebook misali a ce kai ne kake aiki haka da Facebook ka shiga man da password din sa to insha Allah a cikin wannan bidiyo na inda ka kalla daga farko zuwa ƙarshe bana so ka tare saboda in ka tare za ka yi wani abu ba daidai ba ka dinga ganin kamar ban koya maka yadda ya kamata ba da Allah yana so idan kai bako na cikin shirin baka taba ta ba sai da Allah ka dana mu alamar subscribe sannan ka dana mu karatu sanarwa ta inda za a ce da abin na dora zai samu isa zuwa gari ka idan muka na cikin sanar din nawa in ka kalli bidiyon da Allah ka dana mu alamar like hakan zai sa an ji daɗi nagode Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda na gaya muku zan koya muku inda za ku dawo da facebook password ɗinku misali kamar yadda muka faɗa a cikin darasin da ya wuce wani hanyoyi za ka bi ka dawo da password ɗin da ka manta a facebook shine abin da zan koya muku a cikin bidiyon allah yadda za ka samu ƙaramar waya ka ɗaura layi shi layin wanda ka buɗe facebook da shi kenan za ka samu ƙaramar waya ka ɗora shi akan waya sai ka shigo menu ɗin waya kamar haka application da aka ake da shi shine facebook lite kowa sun da facebook live ba na tsayar na dogon bayani akan sa ba wanda ba su da shi zan ajiye muku links din a cikin description sai ku je ku shiga idan kuma ba ku san description ba sai ku je play store ku soke shi a cikin wayarku za ka buɗe application ɗinka na facebook live kamar haka bayan application ɗin facebook live ya buɗe ga wani wuri da aka ce forgot password misali sai ku taɓa shi kamar haka bayan ya buɗe muku to wannan gwanda aka ce enter your phone number kun gan shi ko an ce find your account sai aka ce enter your phone number to ana nufin wannan lambar da ka buɗe account da ita ita zaka sa a nan gurin to misali kamar da kuke kallo akwai za mu dawo da wani account dai dai shi za mu shi a matsayin misali misali idan ka kasance ka buɗe account wanda aka ce ka rasa shi ka manta password din to zaka nemo lambar da ka bude a wannan facebook din da ita kenan sai ka sa lambar kamar haka 070 64 93 58 86 misali bacin ka sa lamba kamar haka ga gurin da aka ce search ɗin kamar haka to ga sun tambaye ka get a code to reset your password ko to ga sun tambaye ka send code via sms ko sai suka sa lambar waya kamar ka plus 234 to sai ka shiga nan da aka ce continue to za ku ji sakon ya shigo yanzu to kun sakon ya shigo cikin karamar waya ko to sai ka bude sakon wannan lambobin guda takwas da suka turo maka suna nufin ka sa su a nan gurin to sun turo mai lambobin kamar haka 40 6:58,14:89, 58 14 89 wannan shi ne lambobin da suka turo mata su cana karamar kenan bacin ka gama sa su ga wanda aka ce daga continue sai ka taba shi kamar haka to nan sun tambaye ka tunda ka manta wancan password din yanzu ka sa password din da ba za ka manta ba to ba an ka tashi sa password din ba a so ka sa password misali ko kuma ka sade password din da zaka iya tunawa amma ku kula fa wajen sa password ana so mutum ya dinga sa strong password haka password mai dan wahala haka ba a so ka sa password da za a ce kowa zai iya buɗe maka duk lokacin da baka sani ba misali ba a so ka sa password kai kasance 123456 kaga 123456 is common kowa ma zai iya buɗe da shi ba a so kuma ka sa misali kamar ka sa 654321 misali kamar a cika juya lambobi ka da su haka nan ma mai sauki ne an musu ka sa password haka mai dan wahala misali kamar za mu sa password misali za ka sa kamar ka kaddara suna Muhammad yanzu to sai nake son sa password mai wahala zan yi m ɗinnan kamar haka in taba m sai in sa hash sai in sa ga taba wannan u sai in sa hash kuna kallo ko sai in sa ga taba hash sai in sa hash wannan kallon san sadi a ƙarshe kun ga ya bada muhammad kenan to kaga ai babu wanda ya taba kawo cewa password ɗinka zai kasance kamar haka to wannan shine password da na canza yanzu misali ana so an tambaye ne saboda wannan shine password da za a ce ko da shine zai kasance akan account din kenan bacin ka sanin password din wannan ya zama shine password ɗinka ne yanzu kenan ba naka na da wanda karfi wanda ya kulle a da ba bacin ka shi kamar haka sai ka zo gunda aka ce change password ɗin kamar haka sai ka taba shi Da kun ga za account din ya dawo misali a gaci daman sunansa daman wannan shine ɗin da zamu da da shi sai ka zo nan gurin kamar haka sun tambaye ka misali next time you log in on this device just tap your account instead of typing a password kaga yanzu misali ba shi ya faɗi maka nan kamar haka sai ka zo nan gurin aka ce not now daga nan suna tambaya ka use facebook for free with mtn to ni bana bukatar free inda tunda ina da data a wayata idan kana so ka cigaba da yin facebook kyauta sai ka sa continue din in ba ka so sai ka shigo nan gunda suka ce not now din suka taba shi kamar haka kun ga yanzu account din mai a bude to dan uwa wannan shine hanyoyin da zaka bi ka dawo da account wannan facebook